Ku dibi hoto na uku, Ruth na kala cikin wata gona. Na'omi da Ruth sun zo ba su da komi, suna cikin talauci, sai Ruth ta ce ma Na'omi, In ke yarda, ki bari in tahi wata gona domin kala. Sa'an nan, Na'omi ta tahi cikin wurin wani mutum, inda akwai masu yankan alkama. Mutumin nan mai gonar mutum ne wanda sunan shi Boz. Ya tambayi waɗanda ke yanka, wato ma'aikatan shi, wannan baƙuwar mace, wace ce? Sai suka ba da amsa, ’yar Moab ce wadda ta zo tare da Na'omi. Nan da nan Boz ya gane wannan mace mai kirki ce da shike ba ta yarda sarakuwarta ba, ya ganta mace ce mai aiki kuma, saboda haka ya ce Marut, ki zamna a cikin gona ta, har lokacin da suka ƙare yanka. Ya ce ma ma'aikatan, Kada su taɓe ta, amma a ƙyale ta ta cinci dukan sauran haggan da suka fadi. Da marece, Ruth ta kawo ma Na'omi dukan abubuwan da Boz ya yi mata mai kyau. Na'omi ta ce, Ubangiji Allah ya sa mishi albarka, mutunan nan ai ɗan uwanmu ne.